An buɗe sabuwar hidikutar jam'iyyar PDP a birnin Fatakwal da ke jihar Rivers Sosai dai daga bisani jami'an tsaro ɗauke da makamai sun yi wa sabuwar hidikutar tsinke inda aka yi ta ɗauki ba daɗi wajen cire sabuwar tutar da jam'iyyar PDP sabuwa suka kafa. Daga birnin Fatakwal ga ƙarin bayanin da Lamidu Abubakar ya aiko mana Shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Rivers, Chief Tony Okocha, shine ya yi jawabin kaddamar da sabuwar tutar kamar haka. Sokoto, Adamawa, Kwara, Niger, and of course, our own Department of Government of Rivers State. yana cewa ne mun yaba da matakan da jihohi irin su Sokoto, Jigawa, Kano, Adamawa, Niger, Kwara, adawar da suka ɗauka na ɓallewa daga ɓangaren uwar jam'iyyar PDP don kafa sabuwar jam'iyyar PDP nan take dai bayan wannan jawabi aka ɗunguma gaban hedikwatar da ke kan titin All inda kuma nan take aka kafa sabbin tutoci sama bayan hakan sai ga ɗaruruwan jami'an tsaro sun yi wa sabuwar hedikwatar dirar mikiya inda suka jajjanye tutocin da aka kafa tare kuma da fatattakar mutane duk wanda ke wurin ga ma ra'ayin wani dan yankin Niger Delta. My name is Barivore Ako. I'm talking about PDP crisis. The politicians are eventually dancing naked in the town square. Try to let the world know that democracy that people spill their blood, wasted their time and their money for is not going to work the way it's supposed to. yana cewa ne suna na musa bari bulu apo ya ce ni ra'ayina a nan shine dambarwar siyasar da ke faruwa a jihar Ribas shine cewar 'yan siyasa na yin rawa a tsirara ya ce mutane sun sadaukar da rayuwarsu da jininsu a kan siyasar najeriya amma kuma abubuwan siyasar na ci gaba da taɓarɓarewa wani alhaji musa sa'idu ɗan jam'iyyar pdp a najeriya ya ce namu na PDP in ka duba ai ba daga hannun Jonathan bane aka so mu samu waɗannan matsaloli a tun daga lokacin Obasanjo ne buke suke ciki kuma har yanzu to saboda haka mu abin da muke gani mu NPDP mu masu zaben ta bai masa wahala kuma ba ma samun komai a ciki a jihar Bayelsa ma an samu kwatankwacin buɗe sabuwar hedikwatar ta sabuwar PDP wadda kuma jiha ce ta haihuwa ga shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal